da ke nan cikin garin argungu a wannan unguwa ta locust insha Allahu za mu ɗora karatu daga inda muka tsaya don ba a manta ba wancan sati mun yi magana ne akan haɗarin caca cewa caca haramun ce kuma tana daga cikin kaba'ira kuma kiran da muke ga dukkanin mu da ɗaliban musulunci duk inda suke su guje ma harakar caca ba sana'a kwarai ba ce Allah ya kare mu kuma ya kare mana mu. yau sabon darasin mu shine annahayu anil wato hani daga ƙarya alkazib ƙarya zuka ta malle ko eh. ƙarya to ita alkazib malamai sun ce ita ƙarya nau'i nau'i ce ƙarya nau'i nau'i ce mafi munin ƙarya malamai suka ce akwai abin da ake kira Alkabibu alallahi wa rasuli mutum ya yi ƙarya ga Allah da manzon Allah wannan kahirci ne kun gane daga cikin nau'in ƙarya akwai ƙaryar da ake jinginawa zuwa ga Allah da manzo malamai suka ce ta yaya mutum zai ba Allah da manzo ƙarya shi ne ka ce Allah ya ce kuma bai ce ba ko ka ce manzan Allah ya ce kuma bai ce to kayan Allah da manzo ƙarya kun fahimta kaga zai irin matsaloli na ilimi kai baka da masaniya baka da ilimi akan matsala haka kawai ɗaya ka zo ka ce ai Allah ya ce kuma baka da aya baka da hadisi kun gane to irin wannan maganar ita ake kira alkazibu Allah. wato ke da akwai buƙatar dukkaninmu duk wanda zai yadda ya ce Allah ya ce tabbatar da yana da ilimin Allah ya ce ce Allah ya ce bai ce ba imamu na ji ka san ko yara matasa na da irin wannan ɗabi'a haka dai a ɗauko wata matsala ba ka da ilimi a kanta sai ka ce Allah ya ce kaza kawai masu cewa an ce wai ta ba haramun ce ta ba nuna amun nuna wai mutum ce wai Allah ya ce ta su faɗo ga magana kada irin wannan yana da hadari sannan nau'i na biyu ka ce al'annabi ya ce bai shi ko ka ce ya tabbata ko ya inganta manzon Allah ya ce kuma bai ce ba Ka yi ma manzon Allah ƙarya kuma za ku ji sakamako da wannan ce ne ƙaunar wahidin duk wanda ya ce Allah ya ce bai ce ba ko ya ce manzon Allah ya ce bai ce ba ko ya ce ya tabbata manzon Allah ya ce kuma bai ce ba to ne. Allah ya samu gani to sai daga cikin nau'in ƙarya da ake wa Allah shine malamin suka ce tahlilul haram tahlilul haram halattar da haram duk wani abin da Allah subhanahu wata'ala ya halatta sai ka ce haramun ne to kai wa Allah ƙarya ko kawo manzo Allah ƙarya haramtar da halal abin da yake halal ne sai ka ce haramun ne a ce ina ka ce Allah ya ce ko manzon Allah ya ce to duk wannan kayi wa Allah ƙarya kuma ka kahirci kun ga ashe akwai hadari to sai mai bi mu wannan alkadibu ala nas fi i'radihim wa malihim wa anfusihim ƙaryar da zaka wa mutane ta hanyar cin mutuncin mutane ka ce ai wa da ɗan luwaɗi na kuma ƙarya ta haka baka tabbata ba kun sai yare na irin wannan ɗabi'a kawai wani mutum ne babu wani abu duk da galibi duk inda ka ji yare na jingina mutum da luwaɗi to in ka bi salsala abubuwan nan luwaɗin na haka kun bayanci haka ni dai tsakani da Allah galibin waɗanda na san ana cewa suna luwaɗi na bibiyo su su duka na gano suna yi ni dai waɗannan na bibiya waɗannan na sani ana jingina musu luwaɗi tun muna yara kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan duka sai ka isko suna yi za ka isko ƙila mutum na ɗabi'a da ya ga ɗan yaro sai ta tare ka to ya ake ka to ya ake ka ina za ka na ina ɗan lalabe lalabe ba ka da yadda ɗin za ka ni haya kai ga al'aura to ɗan mina ɗan luwaɗi na duk wanda ka gana ƙoƙarin lalaba kayanka ko ce ka lalaba mai kaya ne ka ta mai al'aura ce ko shi ta umma al'aura ɗan luwaɗi na kun ga irin waɗannan abubuwa in dai da gaske na ba da laifi amma in ƙazahi na haka wa mutum ka jingina cewa ɗan luwaɗi na to hattaraka kuma yanzu ire-iren ku matasa da annan sai kun yi taka masu wannan da ɗabi'a na iya kama lallabuwa sai dai matsalar da akwai su duk wanda a cikin garin yana jin tsoronmu ya san mun san shi ya san mun san juna kuma duk haka na bibiyar yaron mu babuli babula to ina jin wala hukuma na raba mu da kai yasa ko gidan aiki ka aiki ka daina liƙe wa mai gidan nan ba mu da bukata haka na aiki da ya to kai gida nan kenan. amma magana ka liƙe mai yana saka mota ku sai ina ku sai nan ku dawo ba mu da halala dan mutane musamman in muka zama mutumin kwarai da da haka yana daga cikin nau'in karya ga mutane a jingina musu wani abin da zai taɓa mutuncinsu kun gane ko kuma ka yi ƙarya don cin dukiyar mutane ko kuma ka yi ƙarya don ɓata ko don ka jingina ɓanna ga wani mutum to wannan nau'i ne na ƙarya to wannan shi ka ba iran kun gane ba ka hirshi ba ne in ka yi ƙarya ka ci mutuncin wani mutum ka yi ka bayira amma ba a cewa ka yi ka hirci in ka yi ƙarya don ka ci abin da aka ce ma eh, faɗanin suna ne abin da baka faɗi sai a ce yau na wa na kaza eh, a ba wani uku ce mai ba kuna da ɗan yare irin ka yawayar kaka ba ta wace dubu uku ba sai ka ce kaɗan yawa shaƙe E eh, to shaƙe na haram na shaƙe na haram na ko shaƙo ma an kai kai shaƙo mun ba sai ka shaƙa mun mun amu addini na eh ai addini bai yadda da don an yi ma mugu abu kawo da mugu abu eh ok duk alaka kada mutu bai hana ka shaƙa gaskiya to haramun ne eh. kun gane ko saboda haka ta haidar nan saboda haka sai kun kula kwarai da gaske Allah ya sa mu gane za mu shiga ayoyi da hadisai da suke magana akan ƙarya yanzu dai kowa ya ji za ka ji wasu ayoyin ƙarya da suke magana ƙarya irin wacce wanda mun ka faɗa da aka wa Allah da mu wanda ta kahirci ne wasu kuma suna magana akan ƙarya wa gada ne magana mm. ɗin wala ce annahu anil kadhibi hali daga yin ƙarya Allah wa ta'ala ya ambata mana a suratun zumar Allah yake cewa mutai ويوم القيامة ترى الذين كذبوا ويوم القيامة na الذين a على الله أليس في جهنم مثوى للمتكبرين سورة الزمر آية 60 Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yawmal qiyamati ranar alkiyama taral lazina kazabu ala Allah zaka ga waɗanda suka yi ƙarya suka jingina ma Allah masu kikire ƙarya su ce Allah yana da ɗa ka yi ma Allah ƙarya ne kuma haka ba a cewa na ɗan Allah ne kaga an wa Allah ƙarya tunda Allah bai daɗa da sauran ire idan nau'in ƙarya da ake wa Allah to za ka ga a ranar kiyama waɗanda suke yin ƙarya su jingina ma Allah wujuhuhum fuskokinsu muswadda sun yi baki ƙirin. a kunan duniya in mutum bai da halin ƙwarai. fuska ce tunan duniya ta fara baki Ƙwarai, ko tunan duniya wanda duk bai da ɗabi'a ƙwarai? adda mugun hali tun Allah ka fara sa mai kala saboda mala'ikin mutuwa ne to amsa sai da ya ga wannan kala sai ya gane Allah da haka in ya toto wani amsa rayuwa ta sai ya tai mai sokka da marokka eh kamin amshi rayuwa ya san shi da haka kamin shi amshi rayuwa ta sai ya ta mari ne da shi ga mai so ko da yake zuwa lahira bane a ce shi kamin mutu ashe akwai da Allah zai sa wannan bakin ga hukunsu wujuhum muswadda Allah ce alaysa fi jahannama ashe cikin jahannama babu masawa wurin zama bil mutakabbirin ga masu girman kai akwai Allah ya tanada mutanen da adda girman kai kahirai Allah ya musu tanadi wurin zama na musamman Allah kare mu daga wannan wannan zama wannan haka Allah ya ambata a suratul jasiya Allah yake cewa إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون إن الذين إن الذين يفترون يفترون على الله الكذب لا يفلحون الله إن الذين يفترون على الله الكذب wa'annan da suke kirkirar ƙarya su jingina ma Allah la yuflihuna ba sa rabauta duniyar lahira dun me yi ma Allah ƙarya ya jingina masa duniyar lahira bai rabauta kun gane ko wannan yana cikin suratul nahali na ce jasiya da zuko suratul ne? a jasiya abinda Allah ya ce wailul likulli affakin asif eh Allah ya ce wailun kalmar azaba ta tabbata likulli affakin ga duk mai kirkirar ƙarya da jingina ma Allah afim mai saba ma Allah وقال Allah سورة المرسلات الله يكي تشيوا وجل الخراطون Allah الذين هم في غمرة ساهون الله يقتل الخراسون أي لئن الكذابون kagane qutilal kharrasuna ay lu'inal kazzabuna lafazin kharrasuna abinda yake nufi kazzabuna kamar da galibin malaman tafsiri suka fassara da Allah ce qutilal kharrasuna Allah an ci masu kirkirar ƙarya su jingina ma Allah ma'anar la'anta an nisanta su ga rahamar Allah ba su ba rahamar Allah duk mai yin ƙarya ya ce Allah ya ce bai ce ba annabi ya ce bai ce ba ya halattar da abin da Allah ya haramta ya haramtar da abin da Allah ya halatta to irin waɗannan su ne Allah ya ce Allah ya ɗebe musu albarka kutilal kharrasun allazina sune wa'anda fi gamratin alfi lujjatin cikin kowane rafi na banna na kahirci na munahuci sahun suna rafkana su fada ka sa ku irin wa'annan mutane shi wani komi duk bannan duniya gari ne haka cikin ta su ne luwadi su ne zina su ne shan giya su caca su ne su duk bala'i da ka sani ba ka taɓa gari da wurin aiki alkhairi to Allah ya kare baka da ku ciki babu bala'i ga mutum a ce ya tsinci kai ne cikin ayyuka na banna duk wanda ka gani cikin wani aiki na banna fa akwai abin da yake wa Allah Allah ya ga ya nisan ta shiga rahama ta ya kai cikin wannan kwatarkon bala'in ballan kuna ji duk inda haka mutum ya makale aikin banna to akwai haɗari akwai abin da yake Allah ya tura hajjar shi ko duk wanda ka ga Allah ya ja shi zuwa ga ayyukan alkhairi ko mina na na alkhairi to shi ko akwai ayyukan da yake da alkhairi wanda Allah ya jayo shi zuwa ga aikin alheri Allah ya samu gani saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya ambaci wannan a suratul zariyat a suratul mursalat ma ya ce wailun yawma idhin wailun yawma idin lil mukazzibin Allah ce wailun izin izil bane ya tabbata a wannan rana ga masu karyatawa. masu karyata masu karyata wannan rana masu karyata kiyama cewa ba gaskiya ba ce haka Allah ya ambata a suratul ghafir ma Allah yake cewa ala la'natullahi ala al-zalimin to a suratul a'raf kenan naka haka yassa naka haka yassa a'raf ala la'adatullahi ala zalimina to shi shi addaidai wanda ka jiya ce ku duk kofin kuskure na ku da an ka ce ala la'adatullahi ala al-kazibina ba haka yake ala zalimina a na kai ce to mai ala zalimina da shi addaidai amma in an ka taya ku sai ku duba muna ko ba shi bakar gardama ba mm. eh. in dai alala anatullahi alal ala zalimi ne yake inda na araf eh, sai a dibo mana a araf ko ba haka ba naka suratul hud yasta to kaji a kuma wato matsalar da annan babu alala annatullahi alal kazibi da cikin qur'ani haka ba malamai sun gaci cikin ƙur'ani babu inda ya ce ala la'anatullahi alal kazibi cewa da an cewa Allah ala la'anatullahi alal zalimin domin su ne kazibi amma kuna iya binciko mana ku duba ku gani kun gane Allah ya ce ku saurara la'anar Allah ta tabbata ga azzalumai kun gane to sai gaba Allah ya ce suratul ghafir إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب Allah ce inna laha lalle Allah la ya baya shiryar da man musrifin duk wanda yake mabannaci ne kuna ji kazzab mai yawan ƙarya shi kazzab alawaza da fa'alu ne ai kazzabun mai yawan ƙariya kun gane mai yawan mai aka ne mai yawan ƙariya wanda duk eh eh kaji ka to akwai inda aka gane alala asila ala zubina ku ci gaba da bincike kuskure na ah, kuskure na kuna ji ko inna laha la yahdi Allah baya shiryar da man huwa musrif duk wanda ya zama musrif menene musrif shi? shine musrif mabannaci wanda komi duniya ya je ce cikin harkar banna sannan ka za mai yawan ƙarya a suratul nur Allah subhanahu ta'ala yake cewa innal ladina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب ولهم عذاب عظيم الله إن الذين يرمون المحصنات lalle waɗanda suke jihar almuhsanati mata kamammu kun san cikin mata akwai mai kamun kai ko akwai mara kamun kai ko akwai ballagazan mata ko wanda kowa ta gani kawai dariya ɗaya za ta yi mishi ko ta sake mai baki tana mai dariya tana yin roƙonka abu wani saimin minti wani saimin kaza wani ba kamun mata ba amma mace mai kamun kai ko kauna gabata da kamun kai ka ja kunnanta kai wallahi ko mahaiyar ka gabata da kamun kai wallahi ai mutanen sai ka ce wallahi ma ba dabi'a ki kware ta ki kai ba ki ga dabi'a ga dana ganin kina yi wallahi ayi mana wa'azi an ci ba ma san kware ta ba saboda ni ita wadda ba ta da kamun kai in an ka jehe ta da zina ita ta tsaye ah kun gane ku ita ta bida amma mai kamun kai ta Allah ya cika ajiye ta da zina mai kada kanta daga mazajen banza ba ta ai yanzu ko sana'a yan yaran ga daga sana'a yan mata kai kana gane mai kama kana gane mara kamun kai ko hmm. akwai mai kamun kai sana'a ka to sai kawai ka sai an ta yaka ba ta take maka wata kuma dariya ɗaya za ta yi maka wani ƙasar rogo koko <laughs> eh wai akan eh, yanta na da za ka yi mata kuna ganin wasu ma za ku ga gobe rungume so zama za ka yi a ga wani ya ta wurin mai sai da shinkawa wadda ka gana kawo wadda ka gana mana aminu gashi haka shi ce ke wagga samun ta naira dari shi ce to ba a bada ta dari ita ko ta kallo shi da wani ɗan hauren makashi ba a ta dari shi ko sai ka kalli kalkali hauren shi to dari da hamsin shi to ko dama dama eh wannan dukkan bada. ce yariya wallahi yariya da adda kamun kai kana yawa su ce inna lillahi wa inna ilaihi don Allah malam jami'in da malam ni da kai ba haka inna to wallahi ban ma sai ta maka shinkawa na ma wasa wallahi wani irin abu na wanga haka to kaga bai kama kai akwai da su ko babu akwai irin Allah ya kare mu Amin. ya kare mu na zuriya Allah ce innal ladhina yarmuna al-muhsanat lalle masu jiwar kamammun mata al-ghafilat wanda suka rafkara da addini al-mu'minatu mu'minai amma suna jiwon su cewa mazinanta na lu'inu fi dunya wal akhirah an ɗebe musu albarka duniyar lahira eh, duk mutumin da bai da ɗabi'ar sai ya ga mata masu mutunci kuna gani galibi wasu mutanen banza in suna ga mata da ke zuwa islamiyya mata masu zuwa aika addini sai ce hmm, la ya jami'ai na su da sa'a mutane da ya iska na duk ya iska na to ire su masu yawan nan ɗabi'a hmm. masu jiwon matanmu da harka fasikanci Allah ya ɗaya musu albarka duniyar lahira ka ga mace mai kamun kai ai ka sani yayin iska suke ko ba ka sani ba suna nan bariki ka ce a gari su yayin iska amma ba waɗanda masu kamun kai masu rai jikinsu ba masu mutunta kansu masu zuwa makaranta masu har da ƙur'ani ka ce musu da su a yan iska Allah ce masu irin wannan an ɗaya musu albarka duniya da lahira walahum azabun azim kuma azaba bai girma ta tabbata gare su Allah ya kare mu wannan haka Allah ambata a suratul nur duka dai fa ayoyin nan suna nuna mana hadarin ƙarya ko kuma ba su kare ba a suratul isra'i ma Allah yana cewa wala taqfu ma laysa laka bihi wala taqfu ma laysa ما ليس لك به علم إن الله إن السمع إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كل أولئك كان عنه مسؤولا كاجي آية كتبتر ده ka ce Allah ya ce ba ruwan Allah ko kayan karatu ko ba karatu ko kayan karatu inda balaga wallahi kana kuskura kana cewa Allah ya ce ko ka wasar ayar Qur'ani ba daidai ba wallahi hirji Allah ya ce wala ta kafu kada ka bibi ma laysa laka bihi ilmu abin da baka da ilmi duk gonar da ba ta gaba ka shige ta yanzu jama'a ni zan zo in ce na engineering a ce ga wata mota ta lalace sai in ce ku kawo a aje mai ita ba ce makaranta na tona a ta kudai ya jima bayan la'azar ku to ku an hankali na ɗauka to da za a ina jin mala ya tafi eh ko ko to ɗayan aka tebiri da kujera an ce duk wanda bai da lahiya shi taho nizan diba shi eh In awo na ba su awo ni a jagora ni zai mutane Ko in ce duk wanda bai da lahiya ga ibi a kuna yadda a mesa eh don ba layi na bane ko eh saboda ba shi ne karanta ba eh ba layi na ba ne. to da Allah kowa ya tsaya layi ne galibin mu almajirai da malaman mu an ce shigowa gonan mu kowa sai kai shigo gonan malamai amma su malamai ba shiga gonan kowa duk abin da ka kware mu ba mu ba mu kashe maka mai maka hasada barin kamar ka ce kai abin ka kai ko ka bar shiga gonan mu Allah ya kare mu wala ta kafa ma laysa laka bihi ilmun kada ka bibi abin da baka da ilimi a kansa Allah ce inna sama lalle ji kaga ji din nan wal basara da gani wal fu'ada da tunanin zuciya kullu ulaika dukkan waɗanga ababe kana mas kana anhu mas'ula sun kasance ga mutum sai ai mai tambaya duk abin da kunnan ka ka ji sai ai maka tambaya ranar kiyama akan shi yasa ka sa abin da haka saurari in kan makale kasta iyafis kasta waka dokar makaranta ba a sa waka amma labari da dumi-dumi ne an ce mana akwai waɗanda aka ganin cikin wayoyinsu akwai waka to a yi ƙoƙari a gano su eh san su ko to zai da matsala ba ana tashi wurin ga su kawo wayoyinsu mu bincike doka ta makaranta ga inda ba waƙe ba na larabci ko waƙe na hausa wanda aka irin waƙe wanga kun gane kun gane waƙe irin ko Eh, eh? wanda babu kiɗi amma ko wake an kai an sa kiɗi mu makaranta gaban haramta mu ɗalibin mu saurare ne kuma duk wanda mun hakama waya ta yi za ta dawo hannuna don haka in ka san waya kana da kiɗi wallahi ka hama ta wani gama ya kokari duk dijalitin din suka wuce kamar wa'azi wa'azi ka saurara ba a hana ka ba waƙe na laraba ka saurara waƙe wanda babu kiɗi ka saurara amma in dai aka kama wayar ka da waƙoƙi irin waƙoƙin na 'yan siyasa ko waƙoƙin menene ko waƙoƙin mi eh a Gwanja jako inna lillahi wa kaji a wanda ya ce ko irin su waƙoƙin su a dogon ja ko waƙoƙin su rarara ko waƙoƙin su waye waye da sauransu duk mun haka makar su saboda eh matsalar waɗannan waƙoƙin ba ku gane ba ba su bari a gane karatu ƙwaƙwalwa ka ruɗewa ta kai har da ba ta shiga to waƙa ta shiga ciki ka yi mamin don waƙa kuma ka ce yi mamin ƙur'ani wala ba su zama da ƙur'ani da waƙa ba su zauna wuri guda in ka ga waƙa ta to ta zauna sai da ƙur'ani ya zauna bari ka haddace ƙur'ani in ka haddace ƙur'ani sannan ka to ka yi magana waƙa amma wallahi da waƙa da ƙur'ani ba su zama wuri guda Sau da haka abin da nake so da ku kamin mu kai ga bincike ba yanzu za mu yi bincike ba na ba ku dama daga yau zuwa anjima duk abin da a cikin wayarka ka goge shi na kiɗi kuma za mu sa ai bincike cikin asiri a gano inda adda shi in ba su goge ba shi kina an shi wayarka kaga ai ma hasara an an shi waya an rike faɗa an babanka waya na wuri na shi to shi an san maka don haka ku shiga taitayin karatu duk wanda ya so da niyyar karatu wala sai ya samu karatu duk wanda ka gaya to makaranta bai gane karatu ba karatu toyi ba wani abu ya toyi ba karatu ba Allah na ya sani makaranta kwato da niyyar karatu sai ya samu karatu ne adda wannan sabanin bai ta kuɗi yau yan kuɗi ka tebe da kana ita eh, wahala baka samu amma karatu shi in ka tebe da ta in Allah ya yarda ka dage sai ka same shi Allah ya samu gane ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الله يساكي تشيوا واتو أسورة الزمر إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار إن الله لا يهدي من هو كذاب كفار إن الله لا يهدي إن الله لا يهدي من هو كذاب كفار إن الله لا يهدي إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ce inna الله lalle Allah لا يهدي Baya شريد da man huwa كاذب duk wanda ya zama mai yawan ƙarya mai yawan kafirci Allah bai shirya da shi waɗannan ayoyi jama'a duka an haska mana su ne don a nuna mana munin ƙarya ko ba haka ba kowane mun ya san ƙarya haramun ce haramun ne ka yi min ƙarya haramun ne yi ma ƙarya haramun ne kai ma Allah ƙarya kahirci ne ma ko kawo manzon Allah ƙarya Allah ya kare ku kana rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa man kazaba alayya buniya lahu baitun fi jahannam an gane ko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama aka ce ya ci an ka ce ya ci wa man kazaba alayya wanda ya min ƙarya to buniya lahu buniya lahu baitun fi jahannama an gina mai gida cikin jahannama kuma aka ce wannan hadisin rawahu al-bukhari imam al-bukhari da muslim suka rawaito shi malama hadisi suka ce to da ifina kajiya idan baka taba jin hadisin buhari ba ko hadisin musulmi an ce mai zaifi to yau kajiya hmm? wani kuma ya ce sahihu kajiya wani ya ce sahihun wani ya ce zaifi na kaga malaman hadisi sun kasu gida biyu wayanda suka rauna nashi suna da hujjojinsu wanda suka sa suna da hujjarsu a wurin wasu malamai suna ganin hadisin nan sahihi wasu na ganin da'ifi eh. kuna jiko hmm. eh don haka galibi irin haka wasu na kallon hadisi bai inga sa kaga matsala hadisi suke da haɗari wani na iya raunana wani na iya ingantawa mm. eh. to gaskiya galibi takrijin da shi wannan addo sauyayi gaskiya ina na haida musuwa da shi don haka na haida musuwa da cewa hadisin sahihi kun gane ko mm. na haida musuwa da haka amma dai akwai malaman da suka ce hadisin da ne suka ce domin cikin hadisin akwai wani mutum da ake kira wato ziyadu bin yasar kun gane ziyadu bin yasar imamu zahabi ya ambata cikin almizan ya ce ibina abi ya ce ƙala abi hatim ya ce ibina abi hatim ya ce anhu abu zura'a abu zura'a ya hakato da gare shi annahu yuhimuhu cewa shi wannan ziyadu bin yasar ana tuhuma ta min annahu la yadri mal hadith cewa bai ko san hadisi ba kun gane hmm. eh walakinnahu kana gaira kazum amma ba makalici da hmm. amma dai bai san hadisi ba hmm. to shi yasa wasu suka na hadisin kun gane ko amma wasu kuma sun sa hadisi da akwai waɗanda suka ce abinda za a yi hadisin akwai hadisi wanda ya inganta kun gane kamar imam al-haisami yace imam dabrani ya rawaito cikin al-kabir isnaduhu lam ara man tarjama yace ba a san wanda ya tarjama hadisin a takaice dai wasu na ganin hadisin da izina wasu na ganin mi sahihi tun da dai akwai malamai akan wannan matsalar to ba mu zurewa cikin da sai mu malamai gonarsu amma dai ni na gamsuwa da cewa hadisin sahihi Allah ne masani hadisi na gaba wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce man kadaba alayya muta'ammidan wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina min da gangan falyatabawwa maq'adahu minan nar shi da mazauni ne a cikin wuta kaga haka hadisi ya ce. Mm. to wanga da yace falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda yace ya da wurin zama ne jahannama sai suka ce shi dai wanga shi ya inganta shi wanga babu shakka game da inganci ne za ka ji dewan malamai na yawan kawo shi ko ba haka ba cewa man ka zaba alayya muta'ammidan annabi ya ce duk wanda ya kirkira ƙarya jingina min da gangan shi tare da mazauni ne cikin wuta amma wancan wanda ya ce shi tare da mazauni ne cikin jahannama to shine ake saɓani game da ingancin shi ko rashin inganci wallahu a'lam to wannan matsalar wannan hadisin cewa man ka zaba alayhi fa ta bawa maka'ada minan nas malamai na kawo hujja da shi cewa hatta da hadisai za a karatu to sai wanda ya inganta duk wani littafi wanda ya shahara hadisai dai basu inganta ba ba ai mai takhriji ba to kada dalibi ilimi ya farma kun gane mm. eh in dai ba ai mai takhriji ba malamai ba su yi takhrijin hadisin ba takhriji kamar yanzu ba ga littafin buguya muna karatu ba wasu da sai ce sun inganta su a ce wasu inganta ba mm. shi ne takhriji to akwai da ta wanda za ka iya gani ba a musu takhriji ba kamar mi kamar irin su majmu'ul bahrain kaga yanzu majmu'ul bahrain ba ai mai takhriji ba amma an samu wani malami ya yi wani littafi da ake kira multaqal bahrain madadin da majama'u da multaka duban wani su guda ba to da wani malami ya zo sai multakal baharai sai ya shirya hadisai irin kwatankwacin wayanda a cikin majama'ul baharai ne shi ma ya juz'i uku Wada kan ga majama'ul baharai suke uku shi ma ya ji uku amma shi ba hadisan majama'ul baharai ne tattara ba wasu hadisai ɗaya samun ingantattu ya yi su kun gane da haka iri ne in ba ka iya tantancewa wanga ya inganta ko wanga bai inganta ba Mu ba ka da malamin da zai tantance ma to kai ta tsantsan da karatun shi amma in kana samun iya tantance maka shi ce maka wanga hadisi ya inganta wanga bai inganta ba malamai sun ce babu matsala sai a karanta kamar yanzu buguya ko ga ta muna karanta wani hadisi mu ce ya inganta wani mu ce bai inganta ba wani mu ce malamai sun yi sabani wasu ce akan ingancin shi wasu ta aka mi rashin ingance shi Allah ya samu gani da haka wannan hadisi da shi sahihi dai babu wani shakka aka insha Allah hadisi na gaba qala alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayatul munafiqi salasu alamomin munafiki uku ne to an kawo eh mun tsallake to وقال صلى الله عليه وسلم yace man haddatha anni hadithin fa huwa yara annahu to na gani wa qala Allah qala Allah Allah mai girma da buwa ya ce kira hadisul qudsi ko hadisul ilahi ko hadisul rabbani to Allah na ka magana amma ta harshen manzon Allah kun gane shi ko shi ma akwai wanda ya inganta cikin hadisul qudusi akwai wanda ba su inganta ba to wannan Allah ya ce man haddatha anni bi hadisin duk wanda ya bada hadisi ya bada labarin wani abu yace daga Allah wa huwa yara annahu kadhibun ko kuma duk wanda ya wata magana yace daga manzon Allah kuma wa huwa yara annahu kadhibun ya san ƙarya ce haɗu da kazimin shi ɗaya ne daga cikin maƙaryata. ma musulmi ya da shi da wannan sa kuma hadisi ne sahihi shi ma kun gane hadisi ne sahihi sai hadisi na gaba wanda muka da zu, ayatul munafiqi salasu alaman munafikin Allah uku ta i i eh an kawo ai dan ma ana fi da san soyayya munafikan Allah ba to ga su ga alamarsu eh. ayatul munafiqu salasun na ɗaya idza haddasa kazaba duk wanda bai iya ba da labari sai ya karya munafijin Allah amma kuma ku sani ba babban munafiki na ba ba munafiki na kairci ba munafiki karamin munafiki eh, eh? ka sa akwai wanda babu yadda za a yi to da labari gaban ki gaban ka an kai abu kai ka gasa da abu yawa ya gani kuna tare wallahi in yazo ba da labari sai ya ce ai ni kaza kaza an kai kaza ka na an kai to ka ce amma wallahi wani ka ji tsoron Allah gaban mu wata hadarin da kai an kai abin amma jiwa da ka ɗauki labarin ga dukkan canza shi wallahi ka tsoron Allah wani kuma wani ɗaya zagama da ya ce cewa na mai faruwa ga titi ce ah wani mai keke na bigi mai mashi wallahi da kaga wani sai ya an a da can na muke wani mai mota na da ya tura wani mai mai keke ya mutu babu wani bincike babu eh eh labarin kwanon kurege wanda kadai ka ci kana ta abin nan gane to ga na biyu alama munawa ki ta nawa wa iza wa ada akhlaq ko ya yi alƙawari da ya samu na hukin Allah Duniyar yadda kaga an yi magana an daddale an ce babu kaza babu kaza ga alƙawari an daddala magana wala mana hukin Allah ya tashi ta ku ya tara duk wanda aka ɗabi a ƙulla abu da shi geme da geme su yi magana kun gane geme da geme dattijai zo su zauna a daddala magana to in ka tasowa muna hukin Allah ku ya tara ku tun kuna yare kan saba da munafici kan saba da walwala alkawali in ayi alkawali da kai an ce wuri kaza za a haɗu ko za a yi kaza za a yi kaza don Allah ka cika alkawalin nan Allah ya samu dace nawa kenan na hudu ku wa izza'atu na khad duk mutumin da an dabiya in an ka amince mai sai ya yaudara to shi ma munafikin Allah duk wanda kai yadda da shi duniya kuma so dan dabiya musamman an yi samun ta wajen ɗaliban ilimi mu ɗaliban ilimi muna da ƙarancin kiyayewa da amana mutum ya yarda da kai ɗari bisa ɗari ya ɗauki amana ya danka ma ka to ka ci amana ce Allah ya kare mu kun ji wannan ko to Allah ya kare mu daga abkawa cikin wannan musibar wannan hadisin rawahul buhari wa muslim imam al-buhari da muslim suka ruwaito shi kuma hadisi ne sahihi an gane ku eh mu ci gaba dai ku to amma mai tashi an kuma kawo shi eh wa fihi ma aidan min hadisi abi huraira kuma ya zo cikin hadisi abu huraira ayatul munafiqi salasu alamomin munafiqu uku na wa in samu wasalla ko da haina azumi shina sallah waza ama annahu muslim ko yariya cewa shi musulmi ne idza haddasa kaza ba wa idza atmina khana wa idza wa'ada akhlaf uku ngade na kun gane to Allah ya kare mu wannan hadisi shi ma hadisi ne sahihi wa fihi ma aida. kuma ya zo cikin Buhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan abu hudu duk wanda son a kasance tare da shi muna wacan Allah na auka na fiya hasalatun min hunna min min arba'atin ko ko yana da wata ɗabi'a cikin ɗabi'un ga guda hudu to muna wacan Allah na kun gane ko mm. yawwa hatta ya da'aha sai ya bar wannan ɗabi'a eh na daya idza atumina khana wa idza haddasa kazaba wa idza ahada gadara in an kai alkawari da shi ya warware wa iza man fajara in yayi husuma da wani ya fajirci menene fajirci kamar yanzu kuna rigima da kai da wanka ya kai ma bugu ka kai mai bugu sai an karaba dawa manya na wannan biya. ya ka kai mutum bugu sai ai kawo ba a gani ba dan kawo da idanu shi na kai ma bugu sai ci to ya isa wa ya yi mu to bayan an kashe wuta kawai ɗaya ka kewayo ta baya ka samu wani ƙaton ƙari ka biyo baya nan kai mai bugu guda shi da aka ce ma'a za ka sama fajara ko ko musu ya maka zagi guda ya ce ɗan shegiya ka ce ɗan shegiya kuma ka ce ɗan ɗiyar laka ɗan ɗiyar ɗan zonza a kayan shi ba a haka ga musulunci in mutu ya ce maka dan shegiya in kana iya an su haƙi shi ka ce ni kuwa sama dan shegiya nake ba uwata da ubanta sai ka bincike tarihi ka jiya uwata wa na ubanta ubana wa na uban ni ba dan shegiya nake ba mu ba dan shegiya nake ba amma kai da kace min haka nan zunubin ce min haka nan ka tabbata bisa dankon wuyanka sai lahira ka biya ni haƙƙi kuna ji hmm. in mutum na iya haka ya daure sai lahira in kuka ji baka iyawa mutu ya ce maka ɗan shege aka ce kai ma ɗan shege ka tsaya nan amma yanka ce ɗan shege ɗan ɗayan laka ɗan ɗayan roba ɗan ka wuce iyaka ba a haka ka tsaya inda an kai maka muna ji ko? yawwa saurara to wannan shi ma hadisi ne wanda yake ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ya kamalu lil mar'il iman imanin mutum baya kamala hatta ya hibba da akhihi ma ya hibba da nafsi sai ya so ma dan uwa nai abinda yake so ma kansa na alkhairi hatta yashtaniba ba kuma sai ya nisanci ƙarya fi yi cikin wasa ce ko da wargiwa ba a ƙarya imanin mutum bai zama ya cika sai ya bar ƙarya hatta da cikin ba'a ce da wasa ce da yake da wani bai ƙarya irin yan wasannin gada aka tsakanin auga da gurmawa duka ko cikinsu ba a yin ƙarya kun gane ko wannan hadisin malamai sun ce hadisi ne munkari ka me ce to ka gani wasu ce hadisi munkar wasu ce hadisi da ibi hadisi ne bai gama lahiya ba eh ko ya gama lahiya bai tsira ba eh da kaga ana tare da gima wasu ce za'ibi wasu ce mun kai, ai bai gama lahiya ba hadisi ya samu matsala da haka wannan ba hadisi ba bai tabbata daga manzan Allah ya faɗi wannan magana ba Allah ya samu gani wannan shine karshen wannan darasi namu na yau wanda an kai magana eh karshen babin eh, mu mun kawo karshen babin abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakuran da muka yi Allah shi ya yi muna Allah ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ba mu ikon biyarta kuma Allah ya raba mu da ƙarya kuma wallahi ƙarya ya tuna ta in kana yaro ka saba da ƙarya ba ka zama kowa kowa bai kula lura da kai in makareci yake kowa bai kula lura da kai in kana makareci to da ka wallahi ku da ayyar sun yanzu ku rike gaskiya ku wallahi duk wanda ya dauki ɗabi'a ƙarya an ga da makareci na wallahi duk lura ba a saka duk lura wallahi ba a saka ko wurin aiki ka rike gaskiyarka ka zama mai gaskiya wallahi sai ga ka yaro karami ana harkar da cije da saboda min ka tsara gaskiyarka Allah ya tabbatar mana da gaskiya ya ba mu ikon biyarta nan za mu tsayawa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi